waɗansu 'yan mata 'yan ƙunin bakin wake 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar sun samu nasarar kwance mamansu da ke jikinsu a garin kerawa kafin 'yan kato da gora su gano su sun aika mutane guda hudu barzahu nan take su ma 'yan ƙunin bakin waken suka tarwatsa kansu maharan boko haram da yi a cikin makon da muke cikin nan sau biyu kenan suna kashe al'umman da basu ji ba basu gani ba in ba a manta ba a ƙarshen shekaran bare ne kakakin gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru isa cire bakari ya yi wa manema labarai saurari jawabi na jimillan al'umman da suka kwanta dama sanadiyan hare-haren wunan bakin wake na maharan Boko Haram a arewacin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru an da alkalmin lissafi suka nuni da cewa sun kama kimanin dubu biyu. ga dukan alamu dai tun daga wannan lokaci ne maharan na Boko Haram suka kara kaimin hare su a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru musamman ma ta arewacin ƙasar sannan a yanzu a halin da ake ciki Kasashen da suke amfani da tafkin Chadi ƙasar Kamaru ce tafi fama da hararen 'yan kunan bakin wake na Boko Haram. Malabukar dan asalin garin Kerawa ne ga irin bayanin da ya mini e sojoji ko suna nan ba su da ba to ba za su san yadda za su shiga ba saboda kamar kuntan mauna suke su shiga ko kuma su ce a yadda za su shiga yadda ba a gane su za su shiga ce to gashi yadda za yi suna dabaran su na kala na da suke yi to dole ne wannan abun sojoji ba za su sani ba ko da sun sani ma ba za su iya tsoki mataki sosai ba dole sai an taimaka Baba Ganesha Tima memba ne a kungiyar kwato hakkin dan adam shiyar arewacin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce. Kai wannan lamari dai na wannan kwanakin ya kazanta ba dama saboda al'umma dai ana kashe su da. A yanzu haka yara ba sa samu su je makaranta mutane ba sa samu su shiga harkokin su, saboda kowa na tsoro domin a kowane lokaci ka iya je bumba ta fashe ko a kusa da kai ko a wani waje. To wannan ba ga laifin jami'an tsaro bane domin an ce an ƙara matakan tsaro a arewacin ƙasar. Eh jami'an tsaro suna aikin su to amma kokarin sun baya isa shi sa muke kiran international committee da su duba abin da yake faruwa a wannan ƙasa domin abin ya kasanta ba dama mutane na mutuwa ibrahim jika tsohon jami'in tsaro ne na ƙasar ya ce ƙasar jamhuriyar kamaru ta canja yanayin dakarun tsaron ta ba wankin hula zai iya kai ta dare ga ƙarin bayanin da ya mini kuma irin ta'adi da ake yi a wannan ƙasa ta mu ta kamaru abun yana da ƙarfi da gaske in ba tsayuwa muka yi ba abin nan yana so ya fi karfin mu muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru